الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na madarijus salikin baina manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in mala yana bayani akan abin da ya shafi almas'ala ma'ana shine ko dai roƙo ko kuma tambaya ah, ya yi ta kawo hadisai masu yawa akan abin da ya shafi mas'ala ta roƙo musamman hadisan da suke hani kuma suke kwaba akan abin da ya shafi roƙo wanda a farko mala ya yi shimfiɗa akan cewa shi asalin roƙo a karan kansa haramun ne amma yana halatta saboda wasu dalilai masu yawa hadisan da ya kawo mana masu yawa suna nuna cewa lallai mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a kafin da ya shafi roƙo mun tsaya kan hadisin abdullahi ibn mas'ud yallahu anhu a yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man asabathu faqatu fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى bi mautin عاجل أو غنى عاجل wannan hadisi ne Hassan da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito ana yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda wani katara ya same shi shine alfaka rashi da kunci da shiga cikin damuwa ce duk wanda wannan abin ya same shi sai ya daura akan mutane ma'ana ya kai koken shi wajen mutane manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fataran ba za ka kau ba saboda ya kai wajen waɗanda ba za su iya biya mishi bukata ba ya ce amma idan ya kai ta ga Allah maɗaukakin sarki to lallai Allah maɗaukakin sarki yana dab da kawo masa wadata wadatan nan ɗayan abu biyu ne ko Allah ya gaggauta ɗauke rayuwarsa ya samu arzikinsa wato a wajen Allah maɗaukakin sarki da gaggawa na rahama da ni'ima da zai samu kafin shiga aljanna kaga ya fi mishi wannan wahalar ta duniya da ya shiga na fatara ko kuma Allah ya buɗe mishi wata ƙofa ta wadata ta gaggawa to kaga wannan shi ma ya kunshi cewa idan mutum ya shiga cikin wani hali na damuwa to ya mayar da al'amuransa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin ɗan adam ba zai iya yaye ma wannan damuwar ba sai Allah maɗaukakin sarki wannan hadisi ne mai inganci sai hadisi na gabe ce an sahal ibn al-hanbaliya قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حسين والأقرى ابن حابس وانا سوني وفد عبد القيس shekarar da aka yi ta tawaga ana shiga musulunci waɗannan mutanen su biyu da uyaina ibn Husayn ko ibn al da kuma al-Aqra'u ibn Habis shugabanni ne na kabilunsu sun zo wajen mazala Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka roƙe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izinin cewa a ba su abin da suka tambaya da, sai ya sa Muawiya radiyallahu anhu ya rubuta musu abin da suka tambaya sai shi wanda ya rawaito hadisin ya ce shi ɗaya daga cikin su al-Aqra ibn Abis sai ya ɗauki wannan takardar da aka rubuta masa sai ya nannade ta ya sa a cikin rawaninsa ya yi gaba ma'ana bayan an ba su abin da aka ba sa ɗayan kuma shine uyaina sai ya ɗauki wannan littafin nasa ya sake dawowa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya Muhammad kar ku kuma ku yi mamakin ya faɗi irin wannan kalma haka ga tsau ma'ana mutane ne da basu jima da musulunta ba sannan kuma mutane ne daga ƙauyuka shi yasa dan sun ce ya Muhammad sahabbai suna jin nauyin haka gane ko to yace ya Muhammad yace arani hamilan ila qaumi kitaban la adani ma fi to ni yanzu wannan wasikar kawai zan dauka na kai ma mutane na ban san me ta kunsa ba ka sahifatin mutalammis kaman wata takarda ta wani mai neman ceto sai muawiya ya ba manzala sallallahu alaihi wa sallama labarin abin da ya faɗa kenan shi akwai abin da yake nema yana so a mishi ƙari ko a bashi wani abu suna cikin almu'allafatu qulubuhum wanda ake ba su zakka saboda tattalinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce to ai a matsayin shi na shugaban mutane yace man sa'ala wa inda ma yubni duk wanda ya yi roƙo alhalin yana da abin da zai wadatar da shi mana yana da wadata sai ya yi roƙo ya ce inna ma ya stakfiru minan nar wannan yana yawaita wuta ne kawai a kansa mana duk abin da zai roƙa abu ne wanda yake na wuta an gane ko ƙala wa fi lafzin min jamri jahannam garwashin jahannama ne yake roƙa kalu sai suka ce ya rasu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai kenan inda ya ce duk wanda yayi roƙo alhalin yana da wadata sai suka ce wa ma yuguni menene abin da zai sa mutum ya samu wadatar da zai tambaya ba ma'ana yayi wadata yanzu a yanzu an ce me yayi wadata me ake ɗauka kila yana da mota ko yana da shago a kasuwa ko yana da gida ko yana da wata sana'a mai kwari ta yiwu a ce wannan ce wadata sahabbai suka ce menene wadata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata lafazin kuma suka ce wa malgina ladhi la tambagi ma'ahu masala wani irin wadata ne da in kana da shi bai halatta ka yi roƙo ba kada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qadru ma yugaddihi wa ma yu'ashi in yana da abin da zai ci abincin rana da kuma abin da zai yi kalace da shi kan ya roka to kaga wanda za su fita a cikin roƙo yanzu suna da yawa ko in yana da abincin ranansa da abin da zai ci da daddare to wannan bai halatta yi roƙo ba domin ya riga ya samu wadata yanzu kana da abincin rana kana da na dare wani ba shi da na ranan ballanta na daren wani kuma yana da na ranan amma da aka ci kuma sai ya fita neman na daren to kaga wannan kayo in ya tambaya ce bai da laifi amma wanda yana da shi da rana kuma akwai wanda za a ci da daddare to ya ce wannan ita ce wadatar da bai halatta mutum ya yi roƙo yana da ita ba a wani lafazin kuma ma ya ce an ya kuna lahu shaba'u yaumin wa laila ya zama yana da abin da zai ƙosar da shi dare da rana mana kwana ɗaya kenan dare ɗaya da ini ɗaya yana da abin da zai ci to duk wanda yake da wannan wadatar manzala sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta yi roko ba to yanzu masu roko da yawa wani yana da abin da zai ci na wata daya wani yana da abin shekara daya ma dan wasu suna da keke na ba ana tuka musu amma suna roko wani yana da mashin ana mishi aiki da shi amma yana roko ya mayar da shi sana'a da haka ya mayar da shi hanyar samun kuɗi saboda haka waɗannan duk bai halatta su yi roko ba sai hadisi na gaba wannan hadisin abu dawud ya rawaito shi da imamu ahmad hadisi ne mai inganci ya ce wa an ibn al-firasi anna al-firasi qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce as'alu ya rasulallah wani mutum ne ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in yi roƙo mana in tambaya abin daban da shi qala ya ce la ya ce a'a wa in kunta sa'ilan la budda in ya zama babu makawa sai kayi tambaya din ya ce to fasali salihin ka tambayi bayin Allah na kwarai mana karka je ka tambayi 'yan duniya ka tambayi waɗanda suke bayan Allah ne na kwarai wannan nasa'i ya rawaito shi wa an kabisa ibn muharik al-hilali radiyallahu anhu wannan sahabi kabisa radiyallahu anhu yace tahammaltu hamalatan ko imalatan? akwai abin da ake kira himala shine idan mutane biyu suka samu sabani na bashi ya zama har sun kai ga samun sabani a tsakaninsu to in ana so a sulhunta su wani yana iya shiga ya kawo ɗauki ya ce ni na ɗauke zan biya ko da bai da abin da zai biya wannan shi ake kira imala yana daga cikin ayyukan alkhairi to shi kabisa din nan yayi irin wannan abin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'ammaltu imalatan na ɗauki wani nauyi wanda ba nawa ba na ɗaura a kaina ya ce sai na zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallama na roƙe shi ko za a samu wani abu dan naje na sauke wancan nauyi kuma yana daga cikin mutanen da ya halatta su yi tambaya wanda ya yi hamala mana ya ɗauki cewa zai biya ɗin amma shi gudun kada su samu saɓani ne a tsakaninsu ya ce ya ɗauke ko da bai da shi ɗin ya halatta musulmi ya yi haka saboda ya sulhunta tsakanin 'yan uwan shi musulmi to shi ya yi wannan hamala ɗin Shi shikenan sai ya ce wajen Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dan na tambaye shi fa sai Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqum hatta ta'tina sadaka ka zauna inda kake karka tashi har sai mun samu idan an kawo zakka ko wani ya kawo sadaka sai mu cire a cikin mu baka je ka sauke wannan nauyin yace fa amuru laka biha zan bayar a baka sun makala yana nan yana zaune yana jira kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kabisa ya ce ya kai kabisa innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha ka sani cewa roko da tambaya bai halatta sai ga ɗayan mutane guda uku yana da kyau wannan hadisin a kiyaye shi kuma a watsa shi a cikin al'umma musamman al'umman mu da roko yayi yawa a cikinta ce tambaya ko roƙo ka roƙi wani abu ya ce baya halatta sai ga ɗayan mutane guda uku mana wanda ɗaya abu ukun nan ya same su sune ya halatta su roƙo na farko rajulun tahammala imalatan kamar yadda shi kabisa yi. mutumin da ya ɗauke ma wani wani nauyi kuma alhalin bai da abin da zai biya ko abin da zai biya din bai kai ya biya wannan nauyin ba Ya ce wannan fa hallat lahul mas'ala ya halatta ya yi tambaya hatta yusibaha summa yumsik idan ya samu abin da zai yi din zai biya waccan buƙatar to summa yumsik sai ya tsaya ya daina tambaya kuma ba wai ana nufin ya ci gaba da roƙon ba kuma da zaran wannan abin ya samu in ya je ya biya wannan buƙatar aka sauke wannan bashin to shikenan sai ya daina roƙo yace na farko kenan na biyu wa rajulun asabathu ja'ihatun ماله maluhu da mutumin da wata jarabawa ta same shi ita ce ja'iha misali yana da gona ya zuba jarinsa gaba ɗaya a cikin gonan nan kamar misali ya sai ya samu jari ya zuba gonar kaji ya sai kaji kamar dubu goma ya saka ko dubu biyar sai wannan zazzabin kaji ya kama su duk su mutu gaba ɗaya kaga wannan ja'iha ne abu ne daga wajen Allah sai su kamu da rashin lafiya gaba ɗaya su mutu yayi asara su gaba ɗaya dukiyar ta lalace ko kuma gona ce ya je shuka dukiyar ta lalace to yace wannan hallat lahul mas'ala ya halatta yayi yi tambaya zai iya tambayar mutane to ga halin da nake ciki ku bani ko ku tallafa mu hatta yusiba qiwaman min aishin har sai ya samu abin da zai iya tsayuwa da kansa kala ko kuma ya ce sadadan min aishin abin da zai iya kare mutuncinsa na cin abinci wannan shine na biyu wa rajulun na ukunsu shine mutumin da ku faqatun shi kuma mutum ne wanda fatara ta same shi mutum ne mai wadata a cikin mutane yana da arziki sai ya samu talauci bayan wadata a wasu suna addu'a suna cewa Allah ka raba mu da talauci bayan wadata dan abu ne wanda yake mai wahalan gaske yana da wahalan mutum yayi juriya a kansa a mutum ne ya saba da wadata da dukiya a hannunsa ya ce ayi ya bayar ya ciyar ya sha abin da yake so ya ya sa abin da yake so sai a wayi gari bai da shi kaga ba mai tsoron Allah madaukakin sarki bane ba sai shiga wani hali to duk mutumin da faka ta same shi abin da ake kira faka kuma ba wai kawai wannan ya same shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya kula talatatun min zawil hija min qaumihi har dai wasu a cikin ƴan uwansa wanda suke zaune da shi mutanensa su ce wani fa yana cikin wani irin yanayi ai ana yin haka ko saboda haka har a samu kaman mutum uku su ba da shaida akan cewa wani fa gaskiya al'amarinsa ya kai inda ya kai to irin wannan har su ce wani abu kaza ya same shi to irin wannan halat lahul mas'ala in yayi tambaya bai yi laifi ba ya halatta yayi tambaya hatta yusiba qiwaman min aishin har sai ya samu abin da zai iya rayuwa da shi fama siwa hunna min al mas'ala ya kabisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma kabisa nasiha ne tunda shi da ya shiga cikin na farkon kaga ba laifi yayi ba ta hamala amala. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ba waɗannan ukun ba na roƙo ya ce ya kabisa ya kai kabisa ka sani cewa suhkun dukiya ce ta haramu ya akulu ha sahibu ha suktan wanda duk yake cin wata dukiya ba ta hanyar wannan guda ukun ba in dai tambaya ne to hanya ce ta haramun yake ci to kaga akwai damuwa cikin al'amarin roƙo haka ne ko wani maroƙin ya buga wata babbar riga ta bi duk kayan da kake saka kuma aljihun shi cike yake da kuɗi to amma abu ne wanda yake ya shafi tarbiyya ta zuciya wanda Allah madaukakin sarki bai wadata shi a zuciyar shi ba in za a shekara ɗari ana bashi ba zai wadatu ba saboda haka yana koma ga irin tarbiyya ta mutum ga irin yanda zuciyarsa take ya yasa da kyau mutum ya yawaita roƙon Allah maɗaukakin sarki wadata ba kuɗi ba la wadata ma inni as'aluka alhuda wa tuqa wal afafa wal ghina al-ghina mutum ya roƙi Allah ghina shine wadata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ghina ghina an-nafs babu wata wadata da ta wuce wadatar zuci zaka samu wani da dukiya a hannunsa amma bai da wadatar zuci dukiyar ta hannunsa bai hana shi ya taba haramun ba kaga wannan bai da wadatar zuci zaka samu wani babban ma'aikaci ne amma kuma bai wadatu da abin da yake samu ba zaka ga yana iya taba abin da yake na haramun ne zaka samu ma'aikata yanzu kamar misali ma'aikata masu tsayuwa a kan hanya ba su da albashi ba suna da albashi ba wannan dan biyar da goma da suke karba ba su karfin shi ba wanda duk zai ba su wannan kudin wani sun fi shi wadata mana sun fi shi dukiya a hannu suna da albashinsu idan suka yi ritaya suna da pension ɗinsu suna da komai da komai nasu shi kuwa iyaka abin da yake nema da zai ce yake nema to amma wannan abin bai hana su su samu wadatar zuci ba to irin wannan tarbiyyar ya samu ya kamata mu samu a cikin al'umma mu kuma abin da zai baka takaici ya tsorata ka shine babu musulmin babu wanda ba musulmi ba duk tafiyar ɗaya ne saboda haka lallai ana buƙatar mutum ya samu wadata a zuciyarsa to wannan zai nesantar da shi daga duk wani abu wanda yake na kaskanci ne da wulakanci to lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wasiyarsa ce nasiharsa ce ga qabisa wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito wa an Aib ibn Amr radiyallahu anhu shi ma wannan sahabin ya rawaito hadisi cewa anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'tahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kamar yadda bayani ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana mutum abu domin babu wanda ya kai shi kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta yana iya rayuwa babu komai duk abin da yake da shi ya ba mutane ko da a ce bayi da abin da yake da shi to ya bashi yace falamma wada arijlahu ala askuf askuffatil bab lokacin da mutumin ya sa kafar shi ya ketare kofa zai fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law ya'lamuna ma fil mas'alati inda sun san abin da yake cikin roƙo ma'ana na laifi da kaskantarwa da wulakantarwa da rashin kyautawa yace ma masha ahadun ila ahadin yas'aluhu shay'an wallahi da ba wanda zai je neman wani abu a wajen wani in dai da mutane sun san abin da yake cikin roƙon wani na ƙasƙanci na wulaƙanci to da ba wani wanda zai je tambayi wani wani abu rawahun nasa'i imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisi to kaga irin waɗannan hadisan in an tashi magana akan cewa musulmi suna roƙo a daina cewa musulmi suna roƙo wasu mutane suna roƙo dan roƙo ba musulunci ba ne mutum ya niki gari tun daga nan ya yi jari ya tafi lagos roƙo ko fatakun ko kalaba roƙo ya je ya har tsawon shekara ɗaya ya dawo shi yin hannu mai sana'a shi roƙo ne sana'a. wannan ba da sana'a da aka wannan ƙasƙanci ne da wulaƙantuwa wa malik ibn nadlata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yace al-aidi talata hannuwa guda uku ne ma'ana hannuwa in ana nufin hannuwa waɗanda suke akwai mafi ɗaukaka akwai wacce take binta akwai kuma ta ƙasa ana nufin matsayi matsayi na ɗaukaka guda uku ne ya ce fayadullahi al'uliya hannun Allah ita ce take sama da kowa domin duk wani mai abu yana nema a wajen Allah kowa yana tambaya a wajen Allah madaukakin sarki shine ma'anar Allahu samad Allah shine wanda ake neman biyan bukatu a wajensa komi kafircin mutum yana neman bukata a wajen Allah dan zai shiga halin da sai ya roki Allah madaukakin sarki yayewa saboda haka Allah hannun shi yake sama da hannun kowa shi yasa Allah ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da na kowa ma'ana Allah shi yake ba kowa arziki inna allaha huwa razza Allah shi ne mai azurkawa saboda haka hannun Allah ke sama da na kowa yace wa yadul mu'ti da hannun wanda yake bayarwa shi ne na biyu ma'ana wanda zai cira abu ya bayar hannun shi shi ne na biyu wajen girma allati taliha ita take bin Allah maɗaukakin sarki wa yadus na ukunsu shi ne mafi ƙaranci. ya ce shi ne hannun wanda yake mai tambaya shi ne asufla shi ne yake can ƙasa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'a'atil fabla idan za ka bayar ka bayar da abin da ya zama rara ne a cikin dukiyarka domin sun tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce ya yas'alunaka yi za kuna suna tambayar manzala sallallahu alaihi wasallam me ya kamata su ciyar a dukiyarsu ya ce ka gaya musu kolil aku ku ciyar da abin da ya zama rara ne daga cikin dukiyarku da haka mutum yana da dukiya yana da wadata ya samu wani abu wanda yake wato surplus ne ƙari ne a cikin dukiyarsa to ya ciyar daga cikin wannan to wannan ya ce ka ciyar da rara daga cikin dukiyarka ya ce wala ta'jiz an nafsika kada ka gaza ma kanka ka ce ba za ka ba da komai ba bayarwan akwai alkhairi a cikinsa imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin da abu dawud cewa an tauban radiyallahu anhu a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kala tauban ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sa'ala mas'alatan wa huwa anha gani duk wanda ya roki wani abu alhalin yana da wadata bai kamata ya roki wannan abun ba yana da wadata ya zo ya roka ya ce to irin wannan kanat shainan fi wajihihi yawmal qiyama ranar tashin alkiyama sai ya zama wani irin kaskanci ne a fuskarsa a gaban Allah madaukakin sarki da haka zai zama kaskantacce zai zama wulakantacce a gaban Allah ranar tashin alkiyama yana da shi ya je ya tambaya wannan hadisin imamu ahmad da abu dawud suka rawaito hadisi ne mai kyau shi ma وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مازال صلى الله عليه وسلم يتي أبو بوا بداؤك يتي والذي نفس محمد بيده duk abin da zaka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa a kansa wannan abin ya kai don manzo sallallahu alaihi wasallama idan yana zance zancen shi bai bukatar sai ya rantse ma mutane domin rantsuwa ana so ne ka gaskata wanda ya faɗi zancen domin shi ko da bai yi rantsuwa ba zancen shi gaskiya ne to amma ya faɗi zancen gaskiya kuma ya haɗa da rantsuwa to ka san cewa al'amarin da za a faɗa mai girma ne ya ce to abubuwa guda uku ina rantsuwa da wanda ran muhammadu wato ke hannunsa shine allah maɗaukakin sarki kenan yace in kuntu la alifan alayhinna yace wallahi in nayi rantsuwa akan waɗannan abubuwan guda uku rantsuwa ne da ba fara a cikin su waɗannan abubuwa ne na farko yace la yanqusu malun min sadaqati duk dukiyar da ake bada sadaka a cikin ta ba ta raguwa duk wanda yake bada sadaka a dukiyarsa dukiyar ba ta raguwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da Allah yace haka ne babu kafara ma'ana sadaka ba ta tauye dukiya sadaka tana ƙara dukiya ne eh za ka ga ka bayar kamar a tunaninmu shine in ka cire da abin da ka cire ai raguwa yake to amma a sadaka ƙaruwa yake shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wato asalin yanka a gidansa an yanka dabba sai ana taraba abin yana cewa ku ba wani ku ba wani ku ba wani ku ba wani akai ta bayarwa har daga ƙarshe ba abin da ya rage sai karfata guda ɗaya sai Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata menene ya rage a cikin naman nan ne tace wallahi ba abin da ya rage sai wannan karfata shine kadai abin da ya rage mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba abin da muka samu sai wannan karfata mana duk abin da muka bayar shine abin da muka samu lada a kai sai wannan karfatar da za mu ci shine ba mu da ladansa to kaga wannan irin nonarwa wannan mana duk abin da suka bayar nasu ne amma abin da suka ci a ciki wannan shine ba nasu ba dan wannan za su ci ne ya shiga cikin su shike na ya tafi amma wancan da suka bayar shine za a ba su maye musu gurbin shi da wani da haka duk abin da ka cire ka bayar Allah zai mai ma gurbinsa da wani Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar Allah sai ya mai maka gurbin shi da wani wannan alƙawari ne na Allah dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah cewa dukiya ba ta na ƙasa saboda sadaka yace fa tasaddaqu umarni ne yace dan haka ku yi sadaka ku yi sadaka domin dukiya ba ta raguwa don an ba da sadaka wala ya aku abdun min mazlamatin ya yabtagi biha waje Allah illa rafa'ahu hulahu biha wallahi irin wannan hadisan da za mu ɗaura su a rayuwar mu da rayuwar mu sauƙi. Ya ce wallahi babu wani bawa da zai yi yafiya akan wani abu da aka zalunce shi yana da ikon da zai rama amma sai ya yi yafiya ya ajiye shi ya kiramawa ba don komai ba sai don Allah ya yi ne don neman yarda Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka sai Allah ya ɗaukaka darajarsa ma'ana a masa abu ya san zalunci ne a gare shi yana da ikon da zai rama sai ya yafe domin Allah to duk wanda ya haka ka san a wajen mutane suna ganin faduwa ne ya zai cuce ni na ce na ah, wallahi ba zan yadda ba wani haka zai dauka haka ne ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle in yayi wannan sai Allah ya dauka ka darajarsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da haka domin lokacin da aka kashe sa Hamza ibn Abdul Muttalib a yakin Uhud bayan an kashe shi an yi mishi wato asalin eh, kisa irin na gilla an zo an masa wato an ciccire gabansa har ba wanda ya iya gane shi saboda abin da aka masa an yayyanka hancinsa an cire ido an yi waye an ciki masa ciwo haka an yi mishi rauni manzala sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ya tashi sosai yake cewa wallahi yayi rantsuwa da Allah yace lallai in na samu wanda yayi wannan abin sai na mishi fiye da abin da yayi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yana jan hankalin annabinsa ya yace wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi idan za ku yi ladaftarwa in za ku yi uquba ku yi daidai da irin abin da aka muku fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi kai ma an ka samu wanda ya kargace za yi wanda ya wuce kai irin yanda aka maka sai Allah bai tsaya a nan ba sai Allah ya ce mashi wala in sabarku amma inda za ku yi haƙuri ɗin ma'ana ba za ku raman ba Allah ya ce da huwa khairul lisabili hakurin shi yafi alkhairi Allah ya ce wa man sabara wa ghafara inna dhalika min da min azmil umur duk wanda yayi hakuri yayi yafiya to wannan al'amari ne mai girman gaske saboda haka za a zalunci mutum ai an zalunce sa to amma da yayi hakuri ya bar ma Allah madaukakin sarki to Allah ya daukaka shi yanzu da yayi hakuri akan wannan bai daukan sa ba sai hamza ya zama shine sayyidu shuhada ai akwai wanda suka yi shahada kafin hamza a yakin badr mutane da yawa sun yi shahada wajen 20 da wani abu haka ne ko to amma dukkan su ba su zama shugaban shahidai ba sai hamza Allah ya ɗaukaka darajarsa ya zama sayyidu shuhada shine shugaban duk wanda za su yi shahada hamza yana gaba da su radiyallahu anhu wa arda to mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na uku kuma wanda shine ya shafi wannan baba kuma lalle a kasa kunne da kyau a ji shi ya ce wala yaftahu abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqri babu bawan da zai bude kofar roko face sai Allah ya bude mishi kofar talauci wannan Faransuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan haka yasa duk wanda ya bude kofar roƙo sai kaga baya wadatuwa yanzu ka taba ganin wani maroƙi da ya wadata ila akwai maroƙin da tun kana yaro yake roƙo har yau bai daina roƙo ba ne? annahu fataha ala nafsi babal mas'ala ya bude ma kanshi kofar roƙo Allah ya bude mishi kofar talauci kullun roƙo yake yasa an ce ma maroƙan nan su daina roƙo sai su ga kaman ba a san su da alkhairi bal wannan shine alkhairin a hana su wannan abin shi ya fi alkhairi domin sun buɗe ma kansu ƙofa ta wato asalin ƙasƙanci Allah ya buɗe musu kofar talauci shi yasa inda za a yi wani babban biki wani mai kuɗi ko mai wadata ko mai wani matsayi ya ba su abu mai yawan gaske in za a yi wani bikin gobe sai sun sake roƙon da annahu fatahu hadal ba sun buɗe ƙofar suna kulle kofar kuma Allah zai kulle musu Allah zai wadata su to wannan abubuwan fa rantsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan su kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rantsuwa kan abin da yake ba komai bane wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi ne mai inganci wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sarahtani ummi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as'aluhu wato mutane har a lokacin sun mayar da cewa kawai a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an san baya korewa Abu Sa'id al-Khudri sahabi ne daga cikin mutanen Madina Sa'ad ibn Malik ibn Sinan yace mahaifiyata ta aike ni wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma na je na tambaya tunda kowa na tambaya kai ne kaji an ce ana bada wani taimako kai ba yaro na zo ka je kai ma ka karbo ta aike shi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana da karancin shekaru dan na je na tambaye shi yace fa ataituhu sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban tambaya ba fa faqa'atu sai na zauna tukunna kala sai yace fastaqbalani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle ni Allah ya sanar da shi abin da na zo da shi ya sani faqala sai yace mun tun kafin na yi roƙon sai yace "Stagna stagna agnahulla duk wanda ya nemi wadatar da kanshi Allah sai ya wadatar da shi za ga mutum ya fara daga yan sana'a karama sai kaga Allah ya haɓaka masa Allah ya sa mashi alkhairi a ciki to kaga wanda ya nemi wadatuwa Allah zai wadata shi sai ga mutum karamar sana'a ce bara jarin shi karami ne yanzu ka samu kila wani mai sayar da gwanjo daga yana zuwa ne in an yi yanka a dan bashi wanduna da wasu abin nan ya zagaya da su wata rana da kanshi zai yanka da kanshi zai dinga ba wasu wannan da yawa yana faruwa haka ne ko duk wanda ya bude ya nemi hanyar wadatar da kansa to Allah madaukakin sarki sai ya wadata shi addinin musulunci addini ne da yake karfafa mutane su tashi su nemi na kansu ba su dinga zama a kasala ba don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nemi wadata Allah yana wadata shi wa man ista'affa wanda ya yi kokarin kame kansa daga roƙo a affahullahu Allah sai ya mishi hanyar da zai samu kariya din wa man wanda ya nemi tsari da Allah kuma kafahullah Allah zai tsare shi wa man sa'ala wa lahu qimatu uqiyya faqad alhafa duk wanda ya roƙa yana da abin da ya kai uqiyya guda ɗaya. iya guda ɗayan nan tana da yawa a yanzu inda za a kwatanta ta domin abu ne da ake auna wato asalin kaman azurfa da shi yana da yawa ƙoƙiya zai kai abin da ya kusa kusan dubu arba'in da wani abu ko tamanin da wani abu ce to duk wanda ya yi roƙo alhali yana da abin da ya kai ƙoƙiya guda ɗaya to wannan ya yi roƙon da bai dace ba ya tsananta to a lokacin abu sa'id al-kudri sai ya ajiye roƙon nasa fa qultu yace sai na gaya ma kaina nace na kati ai ina da taguwa a gida taguwar nan tawa hiya khairun min uqiya in za a siye ta tafi uqiya daya yace lam as'alu sai na kiro kansa sai na tafi to haka sahabbai suke da sun ji abin da yake na kira ne suna amsawa kai قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وأن حديث ما حديث نمي إنغنج وأن خالد ابن عدي الجهني وأن شيني حديث نكر شيدا ما يكاو أكن ركو yace wannan sahabi din radiyallahu anhu yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace malai yana so ya cika mana da wani hadisi wanda wannan hadisin an ja hadisan baya sun yi hani akan roko haka ne ko to kana zaune kawai sai wani abokinka ila kun jima da rabuwa da shi kama manta da shi sai gira ka a waya kuka gaisa kuka yi komai da komai kuka yi hira cewa na na daɗe ne kawai yau na tuna da kai ina so ka turo min da akan nan banka ko wani sako da zan baka ka kai ma wani yana turowa sai turo ma da kuɗi mai yawa a cikin akawun ɗinka ya ce wannan naka ne to wannan roƙo ne wannan ba roƙo ba ne wannan kyauta ce kuma kai ka manta da shi baka taɓa sa mishi ido ba kana tunanin cewa a'a ai dan uwan kanin mahaifina ne ya zama kansila ina ta sa ido kullun kullun ka mishi waya ka mishi test din gaisuwa kana tunanin kila wata rana zai dan tuna da kai to almuhim wannan hadisin na karshe da ya kawo yana nuna cewa duk arzikin da ya shigo ma ba tare da tambaya ba ba tare da ka sa ido a kai ba to wannan abu ne wanda yake na halal ka ci shi ba komai a kai wannan kuma ba ba ne. kaga wannan arziki ne da Allah zai azurta bawansa shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ja'ahu min akhihi ma'ruf duk wanda wani abu ya zo mishi na kyautatawa daga dan uwansa ko ya bashi kuɗi ko ya bashi wani abu wanda yake na kyautatawa yace min gairi ishrafi ba tare da ka sa ido akan abun ba ba tare da kayi tunani akan abin ba wala mas'alatin kuma kai baka tambaye shi ba yace falyaqbaluhu wala yarudduhu ko ya karba kar ya ki karba fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilai wani arziki ne da Allah ya kado maka saboda haka in wannan ne yazo ma babu laifi a ciki sai ka karba abinka to kaga inda irin wannan hadisin me mutum zai tsaya roƙon wani duk da yake imamu ahmad da ya rawaito wannan hadisin ya dan ya dan tsuke bakin abin in an bi fatawar imamu ahmad hatta wannan din ma imamu ahmad yana gana akwai nau'i na roko a ciki dan shi ya ce abin da ake nufi da ishraf leke shine zuciyarka ta raya ma cewa ina ma wane ban wani abu kowa zai kubuta daga wannan yanzu misali akwai wanda zai haɗu da wani babba zuciya shi bata raya mishi ba shi wani abu ba yanzu ka kwatanta cewa wani dalili ya sa a gayyace ka gidan gwamna shin akwai abin da zai hana zuciyarka tunanin cewa ba za ka yi tunanin za a baka wani abu ba akwai ko babu ai dole wanda zai je irin nan wajen zai yi tsammanin akwai wani abu to shi imamu ahmad ya ce in akwai wannan tsammanin karka karba su da yake masu kamewa ne wannan irin su kenan amma ire-iren mai yanzu kan ka ba abinka karka bi wancan fatawar ta imamu ahmad gane ko shi yana daga cikin bayin allah masu kamewa an gane ko shi ce ko tunanin abin ma in ya faɗo ma a zuciya ya ce to karka karba yanzu misali aka gayyace ka ƙida eh, ɗan unguwanku ne ko abokinku ne ya zama sanata ko kuma ya zama dan majalisa ko ya samu ciyama sai aka gayyace ku biki ko aka gayyace ku wani eh, ciyarwa na musamman da kuka je wajen shi ta yashi murna sai aka bi ku da yan envelope ai dama wani zai yi tunanin hakan zaka samu to imam Muhammad ya ce in har kai tunanin zaka samu wani abu a hakan to bai halatta ka karba ba dan wannan leke ne to waɗannan bayan Allah ne wanda su rayuwar lahira ce ta dame su ba duniyar ba su suna neman Allah maɗaukakin sarki ne yardarsa suke nema to malam ya ce duk wannan hadisan da ya kawo shine ɗaya daga cikin ma'anar da ya magana tuntuni da yake magana cewa eh, daga cikin sharaɗin yarda da Allah shine ka bar naci a cikin roƙo wannan shine ma'ana na farko duk wannan bayanin da ya yi ya ce wa huwa aliyakul ma'anayaini wa aulahuma shine ma'anar da ta fi dacewa ma'anar da tafi dacewa da wannan wannan ita ce li'annahu qaranahu bi tarkil khusumati ma'al qalbi domin wannan ya nuna cewa ba ka ja da mutane a cikin abunsu la yukhasimuhum fi haqqihi ka ja da su a cikin haƙƙin su la yatlubu minhu huquqahu kuma baya neman wani abu a wajen su to wannan shine abin da yake karfafa yardan mutum da Allah madaukakin sarki yace ma'ana na biyu da za a iya bayarwa shine wai kada mutum ya yi naci a cikin addu'a cewa wannan yana tun tunkuɗe yarda to amma shin haka ne wannan ma'ana na fi farko a fili yake amma ma'ana na biyu in za ka yi addu'a ma kar ka zama mai yawan naci wai yawan naci a cikin addu'a ya ci karo da yarda da Allah amma ina ganin kuma ba za ku yarda da wannan ba ai ana so ma bawa ya zama mai naci ne dan Allah madaukakin sarki yana so ya bawa ya dinga naci cikin roƙonsa kuma kar ya zama mai wuce iyaka a cikin roƙon in ji masu wannan bangaren kenan yace fa inna zalika domin yin haka din yana yana rage masa yarda shi da Allah mala yace wa hadha yasihu fi wajhin duna Ya yace wannan in an duba ta wata fuska haka ne amma ta wani fuskan ba haka bane yace abin da yasa ko yace haka yana iya yiwuwa haka ne idan ya zama shi mai roƙo ɗin yana yin addu'an ne da nace a cikinta saboda biyan bukatunsa kawai na nan duniya idan mutum ya zama damuwa shi da yawan yin azumi da yawan yin sallar dare da yawan addu'o'i don Allah ya bashi wani matsayi ne a duniya to mala ya ce wannan shine abin da ba a su kasa wani wanda zai ta yawan azumi ba yana neman wani matsayi ne ko yau a'a shine sadaka a can shine ranar juma'a yi sadaka ma wasu yana yawan sadaka da yawan ciyarwa yana yawan azumi na litinin da alhamis da waye da sauransu to za ka ga ƙila yana neman wani abu ne na gaggawa to mala ya ce idan mai neman irin wannan abin na gaggawa ne to shine irin nacin da aka hana in ma za a bashi wannan fassara kenan duk da yake wannan ma ba laifi a ba laifi ka ne to in ka nema a wajen Allah ba a wajen wa za ka nema in mutum bai nema a wajen Allah ba wajen wa zai nema ba wanda wanda zai nema saboda haka a nema a wajen Allah din na biyun yace amma idan mutum yayi naci wajen Allah madaukakin sarki cikin addu'arsa na neman yarda da Allah da neman kusanci da Allah yace wannan baya cin karo da yardar Allah da bawa saboda ya zo cikin hadisi duk da yake hadisin gaskiya bayi da inganci cewa inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a Allah yana kaunar masu naci a cikin addu'a eh Allah yana son naci a addu'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya tsaya addu'a har sai ka sai ka tausaya masa duk da yake shi Allah madaukakin sarki ya bashi duk abin da tunanin bawa wanda ya kai da ma wanda bai kai ba amma haka yake dada roƙon Allah da kamar ranar yakin Badr ai mafi yawancin sahabbai sun gaji saboda na farko tafiya sun yi ta a cikin azumi ga tsananin zafi ga shi ba su da abin hawa suna da dawakai guda biyu ne da wasu raƙuma haka ba su da raƙuma guda saba'in su kuma su wajen ɗari uku da haka sun yi tafiyar a cikin wahala da Allah maɗaukakin sarki saukan musu da wani ruwa na ni'ima ƙasa ta yi sanyi duk sai suka gaji suka kwanta suna bacci abubakar radiyallahu anhu shi kadai yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana zaune domin kar wani abu ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cutarwa ce tun yana zaunan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yake roƙon Allah har sai da abubakar ya jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar roƙon nan haka domin Allah da ya alƙawari zai taimake ka sai ya taimake ka yana nuna nacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin roƙon Allah har yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yana roƙon Allah mayafinsa yana faduwa hannun ɗaya yana sama zai sa hannun shi ɗaya a ƙasa ya ɗauko mayafin ya ɗaura bai daina roƙon Allah ba wannan me yake nunawa naci a cikin addu'a to amma wannan nacin ya ci karo da yarda Allah bai ci ba amma shi kanshi Abubakar radiyallahu anhu yake cewa ya Rasulullah ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hawwin ala nafsi ka sauƙaƙa ma kanka ai Allah madaukakin sarki ya ma alƙawarin nasara kuma Allah sai ya cika ma alƙawarinsa to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka ne dan karantar da al'ummarsa kuma yana haka ne dan nuna godiyarsa ga Allah madaukakin sarki haka nan Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tsaya tsayuwa a cikin sallah ba wanda yake sallah irin tashi domin yana tsayuwa a cikin sallah kwatankwacin abin da za a karanta izu goma sha biyu waye zai iya tsayawa izu goma sha biyu ga azumi ya kusa an shiga sallar ta hajji sai ka ga mutum ya zauna sai an kusa da ruku'u sai ya tashi ya bi ya bi sallah tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa a sallar zai karanta suratul baqara zai karanta nisa'i zai karanta ali imran wannan surorin guda uku in dai mutum zai karanta su izu goma sha biyu ne a cikinsu haka zai yi su a tsaye sannan in yayi ruku'u ruku'un nashi daidai da yanda ya tsayuwa haka yake haka nan in ya dago daidai da yanda ya ruku'u haka yake duka daidai haka sallar take ka ga mu wanda zai iya wannan sallar shi yasa da zaran ya idar da sallar yayi raka'a takwas idan ya kwanta kishin kishingida kadan yake sai a kira alfijir kuma Allah ya bashi duk abin da bawa yake nema Allah ya bashi amma duk da haka yake wannan Aisha radiyallahu anha ce kafar shi tana kumbura sosai har take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sauƙaƙa ma kanka Allah ya yafe maka Allah ya gafarta maka abin da kai da wanda ba kai duk Allah ya yafe ma me yake ce mata yace afala akunu abdan shakura shin ba zan zama bawa mai godiya ga Allah ba yanzu wani duk mai yawan azumin na yana neman wani matsayi da waye da ya samu ranan kwana zai yana bacci shi ya samu abin da yake so haka ne shi ke ya samu abin da yake so wannan tsayuwar kuma ta ƙari to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane dan haka wannan yana nuna cewa nace a cikin addu'a idan dan neman kusanci da Allah ne bai cin karo da yarda da Allah bal Allah yana yana kaunar haka daga bayinsa kuma duk wanda yake mai naci ne sai ya samu kusanci da Allah fiye da wanda bai da naci shi yasa shi wannan malamin mai littafin nan malami ne mai tarbiya ta zuciya in kana karanta littattafansa a cikin wani littafinsa zadul ma'ad yana misali yake cewa wallahi ya duk wanda ya ya kwankwasa kofa so 40 sai an bude masa ya ce duk wanda ya kwankwasa kofa so arba'in sai an bude masa mutum ne zai kwankwasa kofa ɗaya biyu uku sai ka ƙi sauraron shi sai ka ji bugawan ya yawa ai ko ka buɗe ka ga yi ma ya ce duk wanda ya kwankwasa kofa sau arba'in ya ce sai an buɗe masa me yake nufi sai ya kawo wani abu ya rataya shi da shi ya ce na fulfili da aka rubuta mana wanda suke tsakanin sallolin nan na farilla ya ce na fulfili ne guda goma sha biyu an gane ko guda goma sha biyu sai ka kirga su rakatai alfajir raka ko biyu kafin alfajir ko biyu ko raka'a hudu kafin azhar shida kenan ko raka'a eh, biyu bayan azhar takwas kenan raka'a biyu bayan magariba nawa kenan goma raka'a biyu bayan isha goma sha biyu to sai ya ce kuma sai mutum ya zo ya yi wato nafulfuli na cikin dare su ma guda goma sha biyu an gane ko ko guda goma sha uku idan ga sha biyu ga sha biyu nawa kenan yana da ishirin da hudu an gane ko ya cika waɗannan nafulfuli guda ishirin da hudu ya ce to duk wanda ya cika waɗannan ya yi lissafinsu sun kai har guda arba'in ma'ana kowace raka'a a cikin waɗannan in za ka ɗauki kowace raka'a guda ɗaiɗaya guda ɗaiɗaya za su kai raka'o'i guda arba'in ɗaya guda goma sha ishirin da hudu ko ishirin da hudu to in ka ƙara da wuturi guda ɗaya ya zama ishirin da nawa ishirin da biyar to ga kuma salloli na farilla guda nawa ne in ka haɗa nawa ne arba'in arba'in da biyu to in ka ɗauki waɗannan nafulfulin guda hudu na kafin azahar kenan da guda biyu bayan azahar idan ka ɗauki bibbiyu ne zai zama arba'in a cike, ya ce to duk wanda ya kwankwasa ko arba'in sai an amsa masa ma'ana yana nufin duk wanda ya kiyaye a wannan sallolin duk abin da yake nema Allah zai bashi shine a cikin sallar ai rakawoyin kana cewa ihdinas siratal mustaqim so arba'in wani yake faɗan su ire-iren mu kuma muna faɗa so sha bakwai da ƙyar dan kana ta takaita ne a sallar farilla wanda yake hadawa da sallar nafila sai ka kirga so nawa kake yin raka'a a kowane ini yanzu wanda yake raka'a arba'in kowace rana zai daidai da mai yin sha bakwai la ba sa daidaituwa to kaga da yace wanda ya kwankwasa kofa so arba'in ta iya yiwa wani ya yi tunanin me yake nufi ya nufi duk wanda zai fuskanci Allah ya tsaya gaban Allah yana da bukatunsa ya roƙi Allah a irin wannan to lalle Allah zai amsa mishi shi yasa fassara ne ga faɗin Allah madaukakin sarki wasta'inu bis sabri was sala duk damuwar da ka shiga a duniya ka shiga sallah Allah zai yaye ma ita Allah zai yaye ma ita to shine yace ya zo cikin sunanu abi dawu ibnu Maja daga hadisin Abu Sali daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yas'alillah yaghdabu alayhi duk wanda ya ƙi roƙon Allah Allah na fushi da shi haka ya zama wajibi ne bawa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki yace fa idza kana su'aluhu yurdihi lam yakun al-ilhahu fihi munafiyan lirdahu dan haka in dai har roƙon Allah yana jawo yarda ga Allah to lallai ashe na ce a cikin roƙon Allah ba laifi bane to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake daidai ne wannan anan zamu takaita insha Allah sai darasi na gaba zamu karasa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik yan uwa ya guri jiya abin magana mu ya baci shine muka dan yi maneji da wannan na yau sai gobe za a gyara insha Allah wani agogo ne da alama kamar akwai sunan Allah a fuskan agogo wannan kuskure ne ba daidai ba ne domin Allah maɗaukakin sarki mahalicinmu ne kuma lallai wajibi ne mu girmama Allah madaukakin sarki da girmama ayoyin Allah madaukakin sarki don haka a dinga yawo da sunan Allah irin wannan abubuwa wani hanya ne na kaskantarwa ga addinin musulunci da kuma wulakantarwa da wato Allah madaukakin sarki kuma wanda yana iya kai mutane zuwa ga kafirci Allah madaukakin sarki ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzibun wannan istihza ne kamar izgilanci ne domin in dai agogo ne wani kafiri zai iya siya ya je ya wulakantar da shi kuma akwai suna Allah a kai wani kuma wanda yake jahili ne bai sani ba zai iya daukan wannan ya shiga da shi wajen kazanta kuma asali akan wannan shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce daka ga mutum musulmi ya dauki alqur'ani zuwa ga garin makiya wannan ko kage yanzu da aka kawo shi kasar nan da yawa za su siya saboda haka wannan gaskiya ba wai nuna kauna bane ga addinin Allah bar hanya ce ta tozartar da addinin Allah da wulakantar da suna Allah madaukakin sarki da haka duk wanda ya ga irin wannan haƙƙin sane ya kiyaye idan su kaman masu kasuwa masu siyar da agoguna ma'ana irin wannan in ya zo musu idan sun ga irin shi to gaskiya suna iya sadaukar da kansu karban irin shi da ajiyewa da cire waɗannan abubuwa an gane ko ko kuma mayar da in mayarwan ba zai zama akwai ɓanna ba mayar da shi da jan hankalin wanda suke wato kawo irin wannan abubuwa ne haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tsare addinin sai ya ɗaukaka sa har a jikin tufafi wasu zaka ga takalma suna sa wai da ana yin haka ne dan a tunzura musulmi kuma addinin nan addini ne na Allah ba wai a hannunmu yake ba a hannun Allah yake kuma alkawari ne na Allah madaukakin sarki cewa sai ya cika wannan addinin ko an ki ko an so Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wannan da abin da suke ba zai hana ci gaba addinin musulunci ba sai dai yana nuna cewa lallai al'umma musulmi su tashi su kare addinin su su kare duk irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani assalamu alaikum wa na'am

jinsi na mutane uku ko sunfi na mutane uku da aka ce za su yi roƙo ya ce to kamar yanzu masu yawo a makafi ne da waye da sauransu da suke roƙo e lallai cikinsu za ka samu akwai masu bukata cikinsu kuma akwai marasa bukata in ka gasta su ne ina tunani kamar kashi goma kashi bakwai a cikinsu ba su da bukata saboda da yawansu sun ɗauki roƙon nan sana'a wani zai buɗe littafin adashi yana sakawa to haka wannan bai ɗauke shi cewa abin nan bane don haka ba su babu laifi amma dai ya kamata mu nemi hanyoyi mu a cikin al'umma da karan kanmu na magance wannan abu na farko wayar da kai da karantar da su da nuna musu cewa ba dan mutum ya samu na ƙasa a jikinsa wannan yake nuna cewa ya koma roƙo ba in za a samu mutumin da yake kafiri ba san ko kun ga a hoton wannan mutumin ba yana na wani bature babu hannuwa babu kafafuwa amma shi yana cewa a hakan shi yana ganin bai bukatan komai a wajen kowa kuma bai kai sati uku ba akwai wani bawan Allah ba ba yi da hannun ba yi da kafa murginawa yake daga ɗakinsa zuwa inda zai je mutumin nan ya yi karatu har ya haddace alkur'ani kuma bai mako in ka ga yadda yake buɗe alkur'anin sai hawaye sun zuba a idanka domin yana buɗe alkur'anin ne da bakinsa yake kama ya buɗe fallon a haka ya haddace alkur'ani zama wannan baya iya yi don haka kullum a kwance yake haka aka ɗauki wannan bawan Allah ya haddace alkur'ani in yana karatun zaka ji numfashin da ƙyar yake fita to idan irin wannan bai ji yayi roƙo ba a dalilin me wanda yake da kafa zai roƙo kuma sannan akwai sana'o'i da yawa da mutane za su iya yi yanzu wanda yake misali kafafuwansa ya rasa kana nufin ba zai iya zuwa an hana su shiga makarantu ne ba hana su shiga makarantu ba akwai sana'o'i da suke na zaune ne yanzu idan da a ce al'umma sun wadatar musu da kaman business center haka kaman abin da ya shafi kwamfuta da sauransu kai ko shagon kati ne ka ajiye shi yana sayar da kati a zaune yake sana'a ce zai iya yin sana'a da zai rike kai shi tunda masu sayar da katin dai in sun gane shagon shi kawo mishi za su yi su masu neman kwastama goma goma da yake ce riba a kai ko biyar biyar ya fi mishi alkhairi fiye da roƙon da zai to yana da kyau su masu irin wannan rauni a cikin al'umma su gane cewa wannan halitta din da Allah ya musu da irin wannan hali da Allah ya basu a ciki wani alkhairi ne a gare su daga Allah madaukakin sarki duk abin da kaga Allah ya hana ma bawa alkhairi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya dauki idanuwan bawansa dan duk a cikin gaban nan ba abin da yake kaman ido wani da ka raba ka cire mishi ido gara ka raba shi da komai shi dai yana gani ko da ba abin da zai yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bawan da Allah ya dauki idanuwansa guda biyu kuma ya yi haƙuri ya mayar da al'amari ga Allah bai da sakamako sai aljanna to ai wannan kyashi ya kamata ma mu mu dinga musu a halin da suke ciki ya kamata muna musu kyashi ne tunda duk wanda bai da idanuwa guda biyu ya koma ga Allah ya hakuri, to ya samu aljanna automatic ticket mu kuma gashi nan muna nan da idanuwa muna fama da idanuwan zaka kalla haram zaka yi sabon Allah zaka yi waye kana neman Allah ya yafe ma su kuma ba idan Allah ya yafe musu suna da aljanna akwai abin da yafi wannan saboda haka yana da kyau su dinga samun irin wannan wayarwa kuma mu al'umma dole sai mun sa namu effort din a ciki mana da irin a maimakon a dinga dan gugutsura musu wani abu a tara su cikin azumi ana raba musu abu zai ta fada da waye da wulakantarwa me yasa ba za a dinga kafa irin asusu din nan ba a buɗe makarantunsu yan makarantunmu da muke da su na musulmi mu dinga ba su scholarship a ɗauko yaro daga cikin yaran mutanen nan ka ba shi scholarship a makaranta mutum daidai ba zai gagara ba muna da makarantu akwai al'iman akwai albayan akwai al'ihsan akwai menene akwai tauhid akwai makarantu nawa muke da su sun kai talatin to ka ce kowace makaranta ta raba ƙafa biyu a cikin waɗannan masu rauni ɗin a ɗibi ‘ya'yansu maza guda goma sha biyar a sa su karatu scholarship a ɗauki ‘ya'yansu mata goma sha biyar a sa su karatu scholarship a ɗauke musu ɗawainiya waɗannan suka gama makaranta me kake tsammanin za su zama ga al'umma za su yi bara wallahi ba za su yi bara ba dan za su riƙe abin da rai. wanda kuma ba su da tunanin yin karatun dan wani ko ka sa shi ba zai yi ba mu sai keken ɗinki guda ɗaya guda biyu mu nemo waɗanda suke irin wannan 'yan yaran nan da ake ɗebo da su ake yawo da su a ɗebo su a koya musu ɗinki da keken ɗinkin nan guda ɗaya ka koya musu sana'a ka siya musu ɗaya ka ce su raba a kai waƙafi ne ka bayar lada na zuwa gare ka za a kawo musu ɗinki za su riƙe kansu bai fi musu wannan yawon da ake da su ba ɗinkin da za a kawo musu za su riƙe kai da shi haka ba wai wani abu bane sai an tara wani miliyan ɗari da yanzu mutane tunanin sun ka kawo irin wannan gidauniya ya ce to shikenan shi ya kawo mana miliyan nawa ke so mu tara wannan da dubu kaɗan za ka iya fara shi keken nan ka samu kai guda ɗaya mutane nawa za ka koya ma a kai ɗaya mutane da yawa za ka koya ma a kai ɗaya kuma za su koyi sana'a saboda haka irin waɗannan abubuwa ya kamata mu sa a cikin al'umma mu ma sai mu taimake su sannan su ma su taimaki kansu yau duk wanda ka koya mishi sana'a yazo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ba za ka iya komai ba ka koya ma mara sana'a sana'a wannan sadaka ne domin in ya koyi sana'a din har ka bar duniya kana samun sa kaga kai ka ma kanka kuma kayi ma al'umma tallafi to irin waɗannan abubuwan ya kamata mu dinga kawowa a cikin tunaninmu in gane ko ba wai sai azumi ya zo a tara kuɗi a sai buhu ɗaya a basu in suka cinye shi kenan wani za su sake roƙa amma keke dai ba za a cinye ta ba keken saƙa da za ka koya ma mutum saƙa ka koya masa ɗinki ka koya mashi kafinta ɗauki yaro guda ɗaya ai muna kai yaran mu wajen kafinta su koyi sana in sun dawo daga makaranta to yanzu ma a unguwa yaro nawa ne maraya muka ga cewa a unguwar iyayensa sun rasu za mu iya tallafi mu sa shi a wajen koyon sana'a in ma biya ake a biya masa ana yin wannan me yasa ba a yi saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata idan aka bunƙasa su aka buɗe su to za ka ga irin waɗannan abubuwan za su ragu a cikin al'umma haka babu laifi a dinga ba su sadaka ɗin, amma kuma kar ya zama zuciyarsu kara ɗaya yi akan wannan sadaka ɗin. kai abin da ka bayar kana da abin da kai niyya a kai ba a ce kar a ba da sadaka din ba wato abin da waɗannan hadisan suke nuna shi roƙo din har mutum ya rayu a kan ya da shi hanyar cin abinci wannan shine abin da ake gudu saboda haka wannan babu laifi ba da sadaka ga irin waɗannan musamman sun shiga cikin almasaki. dole za a ba su zakka suna cikin wanda za a ba zakka Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara idan su ya bude wal masaki akwai fakirai akwai miskinai saboda haka za a iya ba su daga cikin zakka amma ba wannan shi yasa yanzu ma har sun bude wani sabon salo na roƙo shine suna zuwa bakin bankuna ko bakin atm sai ga mutum ya zauna ko aga abin ya zama wani abu kenan haka ya zama yanzu kaman yarinya ya mace a irin wannan wajen in ka samu masu mummunan tunani ba za su cutar da rayuwarta ba wani a wannan dalilin sai je cutar da rayuwarta ya mace za ka gani kuma musulma ce a irin nan wajen in ka samu mai mummunan tunani kana ganin ba zai iya cutar da ita ba zai iya cutar da ita saboda haka ire-iren waɗanne ya kamata al'ummar mu muna tunani a kai musan hanyoyin da zami da taro-taro da sisi ana haɗawa ba wai sai rana ɗaya ba e za a yi lissafi ne na shekaru masu zuwa ku karanta rayuwar wasu ma ba musulmai ba ne kafirai yanzu indiya nan kun san labarin ci gabanta daga ba lokacin gandi ne ba ya ce shi har in ya koma ya sa riga to al'umma shi ta samu yancinta ta samu tarike kanta yanzu ina ake kai yara karatu inda ake kai su karatu da kuma su ake ganin bayi ne yanzu duk duniya za ka yi maganar eh, information technology har a america ma indiya ake ɗauko a haya suke zuwa jami'o'in america da ingila suna karantarwa me kai su ga haka ya fito musu da wani tsari ya ce in dai za ka ci shinkafa a gidanka in dai za ka yi sussuka shinkafa mace za ta yi sussuka ta dinga cire kwaya ɗaya tana ajiyewa na taimakon al'umma ne kwaya ɗaya ba shinkafa kwaya ɗaya ne za ta yi to amma yana koya musu wani abu yanzu wanda yake ba musulmi ba kirista zai ce ma a cikin albashinsa in an kasa kashi arba'in yana cewa a cire kashi ɗaya na jesus ba wani musulmi da zai ce a cikin albashinsa a cire kashi ɗaya na masallaci ne dan zai ce masallacin za su cinye ko yana ganin kai wannan kowa bai je ji da kansa duk wani wanda yake kirista ne sai ka samu yana da wannan asusu yanzu za ka kwatanta headquarter ekwa da headquarter jama'atu za su haɗu duk kusan garin nan kusan headquarter ekwa ko ba ku ba tun daga bakin ƙarshen Ahmadu Bello wajen gidan Salaman da har zuwa an Ansofi duk ya kwace gaba da in ka je ofisin jama'ati ya yake ka je hall din kawai da ake taro ka ga ya yake ba mu muke shiga wajen ba mu muke shiga wajen ka je ka ga hall din datti ba komai ba tsari ba ba shara ba har sai ka ji kunyan ma cewa ce wannan na musulmi ne suna da bookshop bookshop din nan yana regulating musu kuɗi ba mu da bookshop ko ɗaya na musulmi suna da gidan kaji yana regulating musu kuɗi ba mu da gidan kaji suna da asibiti balticin hospital yanzu aka je ana yajin aiki da jud da ina ne ina ke tafiya jan kwano ko wani asibiti ake tafiya na musulmi ba inda za ka je daga na musulman ma an ta kure ta kure dole amma ya rufarin ka koma can ne ko ba yanda za ka yi dole ka ci saboda me saboda mu ba mu ma kanmu ba ba mu ma kanmu ba kuma wani irin tsari suka ɗauka na ban mamaki shine yanzu kamar aka ɗauko yadda nake misalin na a ɗauko yaro ka bashi scholarship idan aka ba yaro scholarship tun daga primary in ya gama primary din nan ya shiga secondary banda scholarship na ilimi da ake bashi duk abin da zai siya na karatu da abin nan cocin ne za ta dinga bashi har ya gama karatunsa in ya shiga jami'a kuma yana karatu duk wata akwai abin da za a samu shi ana bashi daga fa gudunmawar wanda ake bayarwa ka gaya mun yanzu wannan yadda zai gama jami'a ce ba zai musu aiki ba sannan kuma wani lokacin ma za ka samu kafin ya gama jami'a aikin shi yana jiransa don ana mushi wakin tun kafin ya gama tun kafin ya gama ana mushi aiki zai samu aiki automatically ka gaya mun wannan yanda in ya je shi kuma ba zai bada gudunmawa ga addininsa ba to mu ina muke su mutane ne ba mu ma mutane ne kuma rayuwa suke yi kuma rayuwa muke sun yadda cewa za su mutu su koma ga Allah mu mun yadda cewa za mu mutu mu koma ga Allah amma su suna da wannan tsarin mu ba mu da shi to irin wannan abubuwa su suka kashe al'umman musulmi don haka dole sai mun koma mun yi tunani mun gyara al'umman mu wani naira ɗaya zai bayar naira ɗayan nan zaka wallahi akwai waɗanda zaka suna ɗaukan tumatirin nan hukum suke kawo tumatirin ku siya amma da abin da ta rara ran lahadi a wannan abin za cire ta je ta bayar da gudunmuwa mu kuma muna nan masu ziyariya wajen ba abin da kake bayarwa gudunmuwa a cikin asusu haka ire-iren waɗannan abubuwan ya zama wajibi a kanmu kuma abu ne wanda yake yana yana bakanta ran in kaga al'ummar musulmi a wannan hali shi yasa a lokacin abu ya samu al'ummar musulmi sai kaga ba laifin wanda suke musu bane laifin musulmin ne shikenan sai an je an yi magana an dauki ma'aikata sai a fito da wata takarda ai ta raba ta ai dan wanda aka dauka ba musulmi ba sun fi musulmi yawa waye ja wannan <laughs> inda kun yi abin da ya kamata ba za a kai ga wannan bai in dai da al'ummar musulmi sun yi abin da ya dace har ba za a kai a ce an dauki wa wanda suka fi musulmi yawa ba da ma ba za ka yi wannan ba to amma al'ummar musulmi muna da sakaci muna da rashin kulawa har ba a tashi tunanin abu sai abu ya lalace ya baci yadda ba zai gyaru ba tun saniya ta dan taka abu tana dingishi ba za a nemi maganinta ba sai ta sa kasa za a yanka ta a lokacin ne za a zo a yi a tare a tare shi yasa ko siyar da ita za a yi a lokacin zaga ba za ta yi riba ba za a ce ta kasa tun tana farkon ake gyara ta yau in ka gyara ta tun tana farko ka kai ta asibitin abin nan dabbobi za ta fito ta miƙe ta je ta yi tafiya lafiya to amma sai cutar ta mata yawa har ta kasa an yanka lokacin da aka zo yanka ka ba abin da za ta yi wata ma kila da kyar za a ci ta mushe ne yankan na kila za a yi dan dai kara ce ba a yanka ba ne saboda haka al'ummar musulmi lallai dole mu koma cikin hankalinmu wallahi abin da za mu yi gudunmawa da shi mu tara ba abu ba ne mai yawa ai dutsuna me yake tara dutse ya zama babba ƙasa ce in ka fasa dutse tsakuwa za ka samu da haka tsakuwa tsakuwa ita ce ta tare take zama babban dutse da haka kaɗan kaɗan da za ka saka ba sai mutu ya ba da abu mai yawa ba wannan kaɗan ɗin sai Allah ya sa mishi albarka sai ka ga ka yi buƙatu masu yawa da su haka lallai dole ne mu koma cikin hankalinmu mu zamanto masu sanin hakkin addinin mu kuma mu sani cewa Allah madaukakin sarki zai tambaye mu akan irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya kawo mana doki Allah madaukakin sarki kuma ya ba mu basira ta gane abin da ya kamata mu yi mu yi shi akan inda ya dace assalamu alaikum wa rahmatullahi